في ختام هذا الشهر المبارك فزكاة الفطر يا عباد الله عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير على العبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أيها المسلمون إن للزكاة الفطر حكما عظيما وفوائدا كثيرة ومن هذه الفضائل والفوائد أولا ظهرة للسائم من الذنوب قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ظهرة للسائم من اللغو والرفث ثانيا جبر النقص الذي يقع في الثياب ثالثا إدخال السرور على الفقراء يوم العيد رابعا تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين خامسا شكر نعم الله على إتمام رمضان قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ثالثا تطهير النفس من الشك والبخل قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سابعا تعويد المسلم على السرقة ثامنا صد حاجة الفقراء في يوم العيد تاسعا نشر المحبة بين المسلمين عاشرا سبب لنزول البركة في المال إهدى عشر يا عباد الله إهياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثاني عشر تدريب العبناء على على العطاء ثالث عشر إظهار شعائر الإسلام رابع عشر تحقيق المساواة بين المسلمين ومن هذه الفوائد يا عباد الله سبب لقبول الأعمال بإذن الله تبارك وتعالى وسبب لقبول الأعمال بإذن الله وسبب لتقوية الروابط المجتمع الإسلامي ومساعدة المحتاجين في الشراء الدعام ونيل العجر العظيم من الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أينما كانوا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن بعض الناس يقعون في أخطاء في زكاة الفطر ينبغي الحذر منها ومن هذه الأخطاء تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ثانيا نسيان إخراجها عن بعض أفراد الأسرة ثالثا إعطاؤها لغير الفقراء رابعا التساهل في مقدارها خامسا إخراجها بلا نية ثالثا التكاسل عن إخراجها سابع إعطاؤها لمن لا يستحقها ثامن إخراجها بعد الإيد بأيام ثالثا عدم تعليم عدم تعليم الابناء هذه الشعيره اخرا الاستهانه بهذه العباده المباركه عباد الله اكثروا من التكبير في هذه الايام المباركه من قوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا زكاة الفطر وإنا بها الفقراء المسلمين أينما كان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أينما كانوا يا أرحم الراحمين dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna yin yabo zuwa gare shi wanda Allah shiryar shine shiryayye salati da aminci tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad farin jakada alaihi salatu wassalam ya ku uwa masu albarka kuduban mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin zakatul fitr da kuma falaloli da fa'idodi da zakatar fitiri take da shi har guda ashirin da kuma haɗarin rashin fitar da zakatar fitir illolin rashin fitar da zakatar fitir guda goma ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku sani yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah ta'ala Shi ne Allah ya tsawaita rayuwar mu mu kai wannan watan da Allah ya azurta mu da shi sannan Allah ya datar da mutum da samun azunta wannan wata mai albarka da yin kiyamun laila a cikinsa yana daga cikin cikon ni'imar Allah subhanahu wata'ala shine Allah ya shir'anta muna zakatar fitri a ƙarshen kwanakin wannan wata mai albarka ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi ɗan Umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya farlanta zakatar fitri a bayan da sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir akan bawa da wanda ya da namiji ko mace aramin yaro ko babba daga cikin musulmi wanda ya nuna cewa dukkan nau'in abinci wanda mutane suke mu'amala da shi mafi rinjayen abincin su shine wanda za a fitar da zakatul fitr a cike shi na daga cikin nau'in abinci wanda ake fitarwa irin su abin da ya shahi shinkawa irin su gero irin su dawa irin su masara duka ana fitarwa daga gare su yayin uwa masu albarka yana daga cikin hikimomi masu girma da fa'idodi da falaloli da ke cikin fitar da wannan zakatar fitir shine na farko wato mutum na samun tsarkakewa tsohuratun lissa'in mai azumi na samun tsarki daga zanubban da ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata daga ibnu abbas cewa manzon Allah ya farnanta zakatar fitiri wato don ta zama duhuratun lissa'im samun tsarki ga mai azumi minan lagau daga maganganun da yawa inda ba su da kyawu warrafa su da maganganun batsa wanda mai azumi ya yi lokacin da yake dauki da azumi Ɗan uwa falala ka biyu shi ne ana cika giki inda mutum ya samu ta waya a cikin azuminsa yana da wahalar gaske a cikin ibada ka ta azumi babu inda ka samu na to wannan zakatul fitri da ita ake cika maka wannan gibi inda ka samu gibi abu na uku shine shigar da farin ciki wato akan talakawa ranar iri duk wanda ya fitar da wannan duk talakan da a cikin wato damuwa da bakin ciki aka ɗibi abinci aka ba shi musamman galibin abincin da mutane suke amfani da shi mu a wannan yanki namu shine shinkafa duk wanda ka auna shinkafa ka kai masa yana cikin bukatuwa zai ji farin ciki sannan abu na hudu tabbatar da samun haɗin kan musulmi a cikin fitar da zakatar fitiri akwai lamun cewa samun haɗin kan musulmi abu na biyar shi ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da Allah ya muna ta cika azumin ramadana sannan abu na shidda wato samun tsarki a cikin rayuwar mutum daga ruwa da kuma wato zama mutum matsolo sannan abu na bakwai wato shi ne. wato musulmi ya koya makansa ya saba makansa da sadaka domin fitar da zakatar fitiri nau'i ne na sadaka sannan falala ta takwas toshewar bukatar mabukata a wannan rana ta idi na shi ne wato watsa soyayya da ƙauna tsakanin musulmi domin duk wanda ka ɗibi wannan zakatar fitiri kan bashi zai ji yana son ka zai ji yana kaunar ka sannan na goma yana zama sanadiyya na saukan albarka a cikin dukiyar mutum duk mutumin da ke fitar da zakatul fitri a cikin dukiyarsa Allah na sama dukiyar shi albarka na goma sha ɗai shi rayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na goma sha biyu shi koyar da 'ya'yanka akan kyauta na goma sha uku shi bayyanar da wata alama daga cikin alamomi na musulunci na goma sha hudu tabbatar da musawa tsakanin musulmi wato musulmi za su zama sun zama abu guda tsakanin su kowa ya daidaitu da wani ta sanadiyar wannan ibada kowa na fisuwa da mai arziki da kowa ana ba da wannan zakatar sidir na goma sha biyar yana zama sanadiyya na karɓar ayyuka da mutum ya aikata a cikin wannan wata mai albarka abu na goma sha shidda mutum na samun ƙarfi na ƙara ƙullin 'yan uwantaka ta musulunci tsakanin shi da uwan shi musulmi abu na goma sha bakwai shine taimaka ma mabukata a cikin wato fi shira'i da amil idi ba sai sun sai abinci na ranar idi ba na goma sha takwas shine samun lada mai girma daga wurin Allah ɗauke sarki na goma sha tara shine tarbiyyar rayuwarka akan kyautatawa ta hanyar ka kyautata ma 'yan uwanka da wani nau'in aiki na kyautatawa na ishirin shine yana zama sanadiyya da il fuqara al musulina shine talakawa za su dinga yin addu'a ga waɗanda suke kyautatawa suna ba su wannan zakatar fitr din yayin uwa masu albarka ita wannan zakatar fitr din ana bayar da sa'i ne na abinci kamar da sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ambata yace kunna nakarju zakatar fitr mun kasance muna fitar da zakatar fitir sa'an min da'amin wato sa'i na abinci ga haka ana bayarwa ne daga sa'i kuma sa'in nan sai ya yi soro ba girgijewa ba wasu ce wai sai an sha sai ya yi soro akwai sa'i wanda yake babba akwai mudun nabi wanda ake ba da hudu da shi akwai wanda ake ba da biyu da shi kuma in mutum zai bayar ana so ya zo da kansa ya baya ya fitar da zakar ga kansa ya fitar ma iyalansa idan bai iyawa yana iya fara hitar ma kansa bayan ya hitar ma kansa sai ya bar da wakilci cewa a hisan ma sauran mutane sannan ita wannan zakatar fitar din ana a musulunci ya halatta a bayar da ita sallah da sauran kwana biyu ko sallah da sauran kwana ɗaya musamman ga irin nau'in abincin da sai an gyara shi kamar masara da dawa da gero ya kamata in za ka ba mutum su ka ba shi sallah sauran kwana ɗaya ko sauran kwana biyu la'alla yana yiwa ya nemi sayar da wannan dawar ko masara ko gero ya sai gumi ko kuma la'alla ya je yana da bukata da waɗannan abincin ya kai inda za a gyara masa amma wanda ka ɗauki masara ranar idi ka bashi ko dawa ko gero kaga yana da wahala iya sarrafa su ya yi abincin sallah da wannan abincin sannan yan uwa lokaci mabibicin lokaci wanda ya falala shine bayan wato ranar idi gabanin aje sallar idi shine lokacin da ya falala ga yatar da zakatar Za zaka da kayan sallar subahin ka ƙara azkar ɗinka kana zuwa gida aikin da zaka fara yi Shi ne kokarin fitar da zakatar fitr sannan ya zama kana da list ɗin duk wanda kake fitarwa don gudun mantuwa ga list ɗin ka rubuta abinka da duk wanda kake fitarwa kuma ya kamata a taimaka akwai wanda suke cikin gidajen mu zaune ba su da hali amma na suke hidimomi kamar yaren gida kamar almajirai kamar irin wasu bayan Allah da kake taimaka musu da nau'in abinci irin da cijai to duk irin wannan yana da kyau ka fitar musu zakatar fitiri domin ku yi tarayya a cikin samun lada yayan uwa masu albarka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani yana daga cikin lalle daga cikin mutane akwai wanda suke aukawa cikin wato kurakurai na zakatar fitiri wanda ya kamata mutane su yi hatara daga amka cikin wayannan kurakuran na daga cikin wayannan kurakuran wanda mutane suke aikatawa na ɗaya shine ta'khiruha ila da salatul idi. wato jinkirta fitar da zakatul fitri sai bayan an je sallar eid an dawo bani mantawa ko ba da bayan an je eid an dawo ko wanda ya kira ne yace shin malam in mutu ya hisuwa yanzu tayi kaga wannan ya makara ya makara jama'a su ji tsoron Allah su daina sakaci da addinin su. idan ba kada. to in wani ya a yabba ka sai ka fitar idan ba ka da kuma baka samu mai taimaka ma ba zakatar fitar ta waɗi kanka amma in kana da halin da za ka iya yin rance ka fitar da zakatar fitar ba tare da ka shiga kunci da wahala ba to kana iya yin rance ka fitar da zakatar fitar saboda muhimmancinta sakaci wajen fitar da zakatar fitar har a je sallar idi a dawo wanda yana daga cikin kuskuren da ya kamata mu kula da shi abu na biyu daga cikin kuskuren ne mantuwa wajen fitar da ita daga sashen ɗaiɗaikun familinka wai mutum ya ce ya amince da wani daga cikin ɗiyanai ko wanda nauyinsa ya hauka shi shi na nace abin da ya kamata ka zauna mana tun kami wannan ranar ta zo duka ka yi listin adadin yaranka da duk wani wanda kake ɗaukar nauyin fitar ma gudun kada a samu matsala amma in suna da yawa ka zo ka ce bari ka yi kaza bari ka yi kaza ai aimancewa da wani to wannan mantuwa da sake familin ka wannan kuskure abu na uku shine ida'uha na gairin fukara bayar da zakatar su ta ga wanda babu bukata ba akwai wanda sun mai da ita ba ni in baka Makaucin ka na ya kuma ma mai ka aika bai wannan ya zama wayo ba wa Allah wayo saboda haka in za a bayar ba maganar mai bayar ba a'a maganar wanda ya dace mabukaci shi ake magana a ba wannan zakatar su abu na hudu shi ne sakaci wajen sanin gwargwadon me za a fisuwa a ce wai mutum har bai san mi zai hisuwa ba ya zo lokacin hisuwa yana tunanin wai a zai wannan lalaci ne wanda bai kamata a samu mutum da shi ba sannan abu na biyar shine ikraju ha bilaniya mutum ya ce ya fitar da zakatar fidir wai bai niyya ba kamar yaya ya zai yi a ce wai mutum ya zo masallacin nan sallar juma'a sai ce wai bai san ma ya zo yi ba kawai ya rika shi ɗaya masallaci zaune bai san ya to yi ba yana yiwa da saboda haka duk wanda ya ɗauko abincin da zai hissuwa ya yi niyya babu wata niyya da za a cewa wai sai mutum ya ce ya yi niyya kaza da kaza wannan malamai suka ce bid'a ce amma da zarar ai ka ɗauko abincin ka ɗauko mudu ai ka san me za ka yi to wannan ai shine niyya ɗin kuma shi ne abinda ake so a samu daga mutum yayin uwa masu albarka na bakwai shi ne wato bayar da ita ga wanda bai cancanta ba sannan na takwas fitar da ita bayan idi da wasu kwanaki mutum ya ce wai sai bayan wasu kwanaki sun wuce bayan idi sannan mutum ya ke hisuwa wanda ya ce ga bayan idi in allah ya ga dama ya karba in ya ga dama kai ya karba mutum na cikin halin mashi a ta ubangiji abu na tara wato rashin karantar da 'ya'ya muhimmancin wannan ibada wajibi ne ka karantar da 'ya'yanka muhimmancin wannan ibada na goma shine wulakanta wannan ibada ta zakatul fitr wallahi jama'a akwai waɗanda kwata-kwata ba sa yadda zakatul fitr gaba ɗaya ba su yi suwa ba ta ko cikin plan ba ta ko ciki tunaninsu ba bai ciki sannan anan nake so in ja hankalin matasanmu irin waɗanda suka san iyayensu suna da takashin addini iyayensu ba sa hissan musu su iya ƙoƙarinsu ya zama na su hissan makarsu daman duk wani wanda ya balaga to ai nauyin fitar da wannan zakatar fitiri nauyi ne da yake kanka ba nauyi ne da yake kan iyayenka ba tun da ka balaga saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka fitar makarka in ma kana da hali ka siyo gero ko ka siyo shinkafar ko ka siyo abinci kai san ma kanka kai san ma iyayenka kai san ma kannanka amma irin abin da wasu yi na lalaci mutum na da damar da zai iya yi to wannan suka ci ne akwai waɗanda suke fitarwa daga kuɗi wannan kuskure ba a fitar da zakatar fitar daga kuɗi a cewa yanzu misali nawa mudu biyu yake mudu tsaba a ce ilan yana nera ilan ɗari kaza misali sai mutum ya ce to shi bai iya sayan abinci ya fitar abinda zai yi bari ya fitar daga kuɗi a'a sai dai ka tura mu wani kuɗi cewa da Allah wani nawa ake sai da mudun shinkafa ana sai da mudun shinkafa akan kaza to da Allah ina so a sai mu a sai buhu kaza sai a fitar mini wannan ya halatta ka tura kuɗi a saya maka a fitar ma kuma ka ci gaba da binciken wanda kai wakilta shin tabbas an sai an fitar lokacin da ya kamata a fitar sannan na daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi game da wato abin da ya shayi zakatar fidiri malamai suka ce ba a so a fitar da zakatar fidiri daga wani gari zuwa wani gari sai in ya zama na wannan garin babu mabukata ga wannan zakatar fidiri sai in babu su to wani gari ne aka shagon babu su saboda haka baka cewa don kana da wasu yan uwa garin ku kamar ni yanzu in ce bari in dauki zakata in kai bera saboda ni mabukata da a can sun yi bukatuwa bisa ga nan to ai kona duk mabukatun da akwai mai da akwai shi saboda haka bai yiwa ai haka nan akwai wani sakaci da mutane ke yi mutum ya hitar da zakatar fitiri ya ce amma sai ban da gobe in zai na yawon sallah zai je kai mu uwa ne kaga har yanzu dai bai bace ta ba saboda haka in ka suwa, ka tabbatar da ka bace ta ga wanda an ce a ba ka ba da sako a kai mishi amma ga hisuwa a ce a ɓoye a ce wai sai banda gobe in za ka barka da sallah ka ji a kai wanda yana daga cikin kurakuran da ya kamata mutane su ɗauki mataki na gyarawa ire-iren waɗannan ababen dole ne mu tashi tsaye mu kula da su saboda muhimmancin da ke cikin wannan ibadar mai muhimmanci sannan ya uwa masu albarka kada amince da kabar-bari, kabarbari wayanda ake so a yi ranar idi wanda da zarar aka ce ma an ga jinjirin wata na sallah to shi ke nawa na kamar bada an wara su shi ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lahil alhamd duka waɗannan kamar bada ana so a ita su ha'awaye gari ranar idi har zuwa wurin idi sannan daga nan da sai a kula da na dubba na zuwa sallar idi magabata an ce wani da ya yi sallar subahin ya kama hanyar zuwa sallar idi da wani ya yi gama sallar subahin ya isa yi idi to da ga mutane na da sakaci idan an wata lokacin ta da sallar idi sai ga mutane na ta kira wai karye nawa za a tar da sallah wuri kaza kenan bai zuwa sai wannan lokaci wannan bai dace ba ya kamata mutane in an ce ana ta da sallah karye takwas da rabi ya kamata sun bakwai ka sai masallaci da wuri akwai firi hudu ba da ake yi ana hudun maganganu masu kima muhimman maganganu ne malaman nan ke faɗa ka ji waɗannan hudu bobin ka saurare su Allah mu dauke sarki ya karba mana dukkanin ibadodin mu Allah sarki kwanakin da suka rage muna Allah ka ba mu ikon bauta a cikin su ka gawarta mana kurakuran mu umu ila salatikum ya rahamukumur rahman